بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودر رسم نقوم شاء أكو شاهدوا أتكن تفسير للتاكن الله لبركي yau ashirin da biyu ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 30 ga watan daya ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta 97 faɗin allah tabaraka wa ta'ala قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah ta'ala ya ce qul ce ne musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam man kana aduwan li jibril wanda ya kasance abokin gaba li jibril ga mala'ika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik jawabin wannan sharaɗi din an shafe shi ana kaddara da cewa fal yamut ghaiba to ya mutu da bakin ciki in yana gaba da annabi in gaba yake yi da jibril sai dai ya mutu da bakin ciki domin ina zai ga jibril din ballantana ya huce haushi kuma ina zai iya Gabasa za ta cuci jibril shi sa aka ce fal ya mutu ghaiba ya mutu da bakin cikinsa fa innahu nazzalahu ala qalbi fa innahu shi jibril nazzalahu ala qalbi shine mai sassaukar da alqur'ani ala qalbik a zuciyarka a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnillah da umarnin Allah musaddiqan lima bayna yaday shi alqur'ani nan da yake saukarwa a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskatawa ne ga abin da yake gabansa qablahu min alkutub abin da yake gabansa na littafin Allah wa huda mai shiryarwa ne min ad-dalala nan aka ambaci huda da masdari cewa shirya ne daga bata ma'ana mai shiryarwa wato ya isa matuƙa wajen shiryarwa wa bushra kuma mai faranta rai ne da aljanna lil na ga mu'minai wannan ayar ta sauka ne raddi ga yahudawa da suke kawo illar rashin shiga su addinin musulunci da cewa mala'ika jibril makiyinsu ne sababin amma ya sha bamban amma mafi abin da yake mafi rinjaye riwayoyi da suka zo daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda waɗannan riwayoyi duk da yake kowanne akwai yankewa a cikin isnadin tsakanin masu riwaya daga umar riwayar sha'abi an umar da riwayar fata da an umar dukkanin su ba wanda ya ga na umar to amma riwayoyi in suka zo ta fuska daban-daban wanda yake suke da irin wannan karamar illar ba illa ce babba ba suna karfafa junansu sai ya zamanto kissa tana da asali don haka ne daga cikin malaman hadisi suka wanda waɗansu suka rinjayar da wannan kissar cewa wannan shine sababin saukar aya kissar da sayyidina umar ya ruwaito khulasatul kissar shine cewa sayyidina umar ya kasance yakan je majalisin yahudawa wata ran da ya je sai yake tambayan su yace ina so in tambaye ku saboda alkawarin da Allah ya ɗauka da bani Isra'il a harshen annabi Yaqub kun san cewa an rubuta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura cewa zai zo shine annabin gashin zamani kuma za ku yi imani da shi suka ce eh sun sani sai ce to me yasa ba za ku yi imani da shi ba sai ai maganar shi cewa mu fa a cikin mala'iku muna da makiya muna da abokan zaman lafiya to ku kuma mutumin naku sahibinsa cikin mala'ikun Allah makiyinmu ne sai ce waye makiyinku ku waye abokin zaman lafiya sai jibril jibril makiyinmu ne to a wata riwayar ta ce abinda ta suka ce jibril makiyinsu ne saboda shi ne yake tona asirinsu a wata riwayar suka ce a'a shi ne yake saukowa da azaba yake saukowar da wahayi a wata riwayar suka ce a'a ai shi ne ya zo ya ɗauko annabci ya ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon ya bar annabci a jerin gwanan bani isra'il eh ka kamar yan shi'a kenan yasa yawanci yan shi'a abubuwan da yan shi'a suke kwaikwayon yahudawa suke kamar yadda suka ce suke ce ma mala'ika jibril ya ha'inci risala wannan dan yi adalci ba duk yan shi'a ne suke faɗa ba an jafariya ba sa faɗan wannan daga cikin firƙoƙi daga cikin ƙungiyoyin shi'a wanda yake suka fita suka fita daga cikin suka wuce iyaka gulatu su ne masu faɗan wannan suke cewa hanal amin daga cikinsu akwai ismailiyya suka ce annabi mala'ika jibril ya ha'inci sakon Allah maimakon ya ba mu na ali annabci sai ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka dai tushen magana ta irin ta yahudawa ce a wata ruwa kuma aka ce a shi mala'ika jibril in azabar Allah ce za ta sauko da gargadi to mala'ika jibril ne yake sauko da ita amma mala'ikan da aka wakilta shi da tsirrai da yabanya ya saukar da ruwa to mika'il ne to shine mala'ikan rahama da shi ne yake zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai su da sai su yadda da shi da sai su yadda da shi wannan sun faɗa ne a domin su nuna cewa wato ai ga wai dalilin sunan shi shiga addinin musulunci wannan kissoshin ruwa da suka zo daga Umar ya nuna cewa kisa tana da asali domin sai na umar ya tafi da fashi yana zai je gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai samu alkur'ani ya riga shi har an saukar da wannan aya aka ce qul man kana addu'an li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi jibril da mika'il da israfil duk ma'anarsu abdullah shi yasa imam bukhari a cikin tafsirin wannan ayar a cikin littafinsa a cikin aljami'us sahih tafsir ya fara da cewa jabr wa mika wa isra abd wa allah da jabr da mika da isra dukkaninsu ma'anarsu bawa il kuma allah saboda haka jibril ko jabril bawan allah mika'il bawan allah israfil bawan allah wannan tafsiri an ciro daga abdullahi ibn abbas imam bukhari kuma shi ya yi itimadi to a wajen jibril din akwai lugat tunda kalma ce ba ta larabci ba ya sunan jibril ba da larabci yake ba suna ne wanda yake tun a yaren a annabi ibrahim yaren ibriya saboda haka haka ya zo da ike haka ya zo a cikin littafin a wajen sauran annabawan allah sunansa kenan to shi yasa jibril shine lugatul hijaz lugatul hijaz daga ciki kuma akwai lugar quraish lugar manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka mafiya yawan qurra'u akan wannan suke in banda hamza da kisa'i sauran qurra akan jibril suke lugat banu asad daga cikin larabawa su kuma jibrin bin nun jibrin lugat banu tamim yan najid larabawan najid wanda a kanta kira'ar hamza da kisari take saboda mutanen sun yi kusa da mutanen iraq shine jabra'il jabra'il bi fathil jimi wa ra waɗansu kuma suka kiranta suka karanta jabra'il waɗansu kuma jabr waɗansu kuma jabra'il ba tare da yaɗin jabra'il ɗin ba lugar dai haka aka karanta duk dai ana nufin wannan mala'ikan allah maɗaukakin sarki da allah yake turuwa ya zuwa ga annabawa to nan nassi ne da allah maɗaukakin sarki yake cewa to shi annabi wato yake cewa duk wanda yake adawa ga jibril to ya mutu da baƙin ciki wannan shine raddin alƙur'ani da nuna kan cewa wato gaba da al'amarin Allah duk wanda yake gaba da al'amarin Allah sai dai ya janyo ma kansa halaka sai dai ya mutu da bakin ciki kawai da Allah madaukakin sarki ne kice man kana yadhunnu an lan yansurahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama' thumma liyaqta falyanzur hal yuthibanna kayduhu ma yaqin duk wanda yake zato cewa Allah ba zai taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira to ya jawo igiya daga sama sannan ya yanke ta wato ya yanke wannan igiyar ya duba ya gani in ya shaƙe kansa don bakin ciki wannan bakin cikin nasa zai tafi masa da bacin ran nasa da wato kaidinsa da yake yi akan kan kar Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tafi da bacin ransa wato sai dai ya mutu din sai dai ya mutu din to haka zalika a nan wajen shine raddin da Allah yake ma Yahudawa wanda duk yake tsammanin cewa bakin gabar da yake yi ga mala'ika wanda duk yake gaba da mala'ika Jibril to sai dai ya mutu da bakin cikinsa akan wannan ayar Imam Bukhari ya kawo hadisin Abdullahi ibn Salam na musuluntarsa cewa yana nan yana aikin yana aikinsa a gonarsa sai ji labarin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana uba sai ya tafi wajensa ya ce masa zan tambaye ka abubuwa guda uku ba wanda ya san su in ba annabi ba ya ce ma awwalu ashrati sa'a ma awwalu ta'ami ahli janna ma balu alwalad yanzi'uhu yanzi'uhu alwalid yanzi'uhu waliduhu aw ummuhu menene farkon alamomin sa'ar alkiyama menene farkon abincin yan aljanna me yasa wani lokaci da kamar uba ta jashi wani lokaci kuma kamar uwa ta jashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ya bani labarin su yanzu yanzu nan sai ce jibril ya ce jibril ya ce za ka adu yahudu min mala'ika wannan shine makiyin yahudawa a cikin mala'iku to shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya sai ya karanta masa wannan aya man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to wannan ba shine sababin saukar ayar ba dama ayar ta sauka to amma sai ya sai ya karanta ta ga Abdullahi ibn Salam shi ko imamu Bukhari a wajensa wannan shine sababin nuzulil aya wanda yake wannan yana da karfi saboda kasancewar bakara ta sauka farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina ne kuma shi kansa abdullahi ibn salam farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya musulunta dan kafin ma ya shiga cikin garin madina abdullahi ibn salam ya musulunta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga madina sai da ya zauna a quba ya kwana biyar a wata riwaya da ya sati biyu aka gama gina masallacin quba sannan ya shiga cikin garin madina to a lokacin ne abdullahi ibn salam ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa farkon sa'ar farkon alamun sa'ar alkiyama wuta ce da wuta ce da za ta to daga gabas ta kora mutane zuwa yamma har zuwa inda za a yi hisabi ita ce arbu sham kasar siriya baitul maqdis da abin da ke kewaye ta anan za a yi hisabi farko abincin da yan aljanna za su ci shine ziyadatu kabidul hut ƙarin wato hantar kifi yace na ukun kuma idan ruwan namiji ya rinjaye akan ruwan mace sai ya kama da yan uwan uba in ruwan mace ya yi rinjaye a kan ruwan namiji sai ya kama da yan uwan uwa nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a zai magana da gwagwadon hankalin mutane an san cewar a cikin haihuwa akwai tasirin abin da ke fitowa daga jikin uba da abin da ke fitowa daga jikin uwa ya hakikaninsa yake kamar yadda yanzu 'yan sayin suka faɗa wani lokacin ilimi ba zai taba gane shi ba kuma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da mutane da hakikanin ba su taba gane shi ba to da aka ya gaya musu abin da yake sun sani kan cewa kowa zai fahimta cewa in dai an san in an samu saduwa in akwai mani na namiji akwai na mace daga nan ne Allah yake halitta wanda ya rinjaye ya tafarkin rinjaye ya yi fuskantar rinjayen yake wannan Allah madaukakin sarki shi ya sani hmm? to yana faɗan wannan sai ce ba wanda ya san waɗannan sai Allah sai annabin Allah nan take ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ya ce masa ya rasulullah yahudawa makaryata ne idan suka zo maka kar ka gaya musu cewa na musulunta ka tambaye su me matsayina a cikin su da yahudawa suka zo suka kawo masa ziyara ɗan tsegumi su game a annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wajen su imani ba sai ce wane ne abdullahi ibn wane ne abdullahi wane ne abdullahi a cikin ku sai suka ce hairu na wabnu hairi na wa na wabni sayidi na suka ce wannan shine fiyayyen mu kuma dan fiyayyen mu shugaban mu kuma dan shugaban mu wato gidan ilimi ne kuma malam ne daga gidan ilimi sai ce menene za ku ce idan ya musulunta suka ce a'adahu Allahu min zalik Allah ya kiyashe shi sai abdullahi ibn salam sai ya fito ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sai suka ce sharruna wa ibn sharrina ce ashararun mu dan ashararun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Abdullahi ibn Salam ke ce ya Rasulullah alama qul laka innal yahud qaumun buht dama na gaya maka yahudawa makareta ne yan sharri ne kaga sharrin karita ta bayyana to shahid imam bukhari shine kawo wannan hadisin dan ya nuna sanadiyar saukar wannan aya to Allah maɗaukakin sarki ya ce malaika jibril shi yake saukar da alƙur'ani a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah Allah ce Allah ce Allah yace wa ma Allah ce yake faɗa dangane da abinda Allah ya umarci malaika jibril ya faɗa kuma Allah ya hayinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi lahu huma bayna aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma malaika jibril yana shauki yace malaka la ta'tina me yasa baka zuwa mana wato bi ma'ana sau da yawa saboda kwadayin haduwa da salihai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana kwadayin nuna kwadayin saduwa da da salihai da ma da ahlul ilm shine malaika jibril yake cewa to ai mu ba ma saukowa illa da ubannin ubangijinmu kuma na tanazzalu illa bi amri rabbi ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik abin da yake gaban mu da abin da yake bayan mu da abin da yake tsakanin wannan duk na Allah ne to malaika jibril ma kenan ga karfinsa bi quwwatin inda bil arshi makin zai quwwa mai karfi amma kaga abin da yake cewa ga Allah dan wato a nuna matsayin Allah a nuna wato girman Allah tabaraka wa ta'ala to malaika jibril baya sokar da wahayi sai da umarnin Allah ko mala'ika jibril shi yake saukar da wahayi domin a san cewar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hmm, ba shi ba ne sun kawo wa ma tanazzalat bihi shayatin abun sa ba irin na bokaye ba ne, hmm, ba bokaye ne suke kawo masa ba ba shi da ɗan galadi ba mala'ika ne na Allah wanda yake zuwa wanda mala'ika wanda shi mala'ika saboda karfin sa shaidan bai isa ya kusanto kusa da gare shi muna ganin abinda iblis kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ruwaito ranar yakin badr da ya ga mala'ika jibril da mika'il sun sauko kowannen su yana jagorancin runduna ta mala'iku da kwarran raunna suka sauko domin taimakon muminai bayan allah mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar shaidan yana filin yana fagen fama ya ji ya zuga yahudawa a ya ji ya zuga mushrikai wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawm wa inni lakum فلما تراءى الج... فلما تراءى الفئتان فلما تراءى الفئتان ya على عقبيه سيقول اللهم انجزني ما وعدتني يا جماعه ملائكه جبريل ده ميكائيل ده ملائكه suna sauka sai ya gudu ya je fada cikin bahar maliya dama badar kusa da bahar maliya ce yana cewa yana jin tsoron cewa Allah yana jin tsoron yana cewa Allah ka cika min abin da kai min alƙawari me alƙawarin da Allah ya masa an birni ila yawmi yub'athun Allah ka saurara mun har zuwa ranar alkiyama ya ɗauka yanzu wannan abin ya tafi halaka shi za a in mala'iku suka zo shaidanu gudu suke to mala'ika jibril shi ya saukar da qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shaidan zai kusanta zai kusance shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafata fi raw'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajala wa ajalaha ruhul qudus mala'ika jibril ya hura a cikin raina a cikin zuciyata cewa babu wata rai babu wani rai da zai mutu face ya cika ajalinsa ya cika arzikinsa ba wani rai da zai mutu sai ya cika ajalin da aka ɗaukan masa kuma sai ya cika arzikin da aka ɗaukan masa baki ɗaya ko kobo ɗaya ba za a ba zai ragu ba sai ya ci to sai ce mala'ika jibril ne ya hura wannan wato sanin wannan a cikin zuciyarsa to shine yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na attaura sannan kuma shiriya ne mai bambancewa daga bata ya shiryar da mutane zuwa ya shiryar da mutane zuwa ga ga zuwa ga shiriya hudan linnas ma'anarsa ai hadiyan linnas shiriya ga mutane bi ma'ana mai bayyana gaskiya wa hudan lil muttaqin shiriya ga masu tsoron Allah mai shiryarwa mai alhuda a nan wajen tana nufin guda biyu din shirya ta wato addalala wal irshad da kuma shirya ta at-tawfiq alqur'ani sababi ne na samun taufiƙi amma ga masu tsoron Allah kawai da kuma alqur'ani abu ne mai shiryarwa ya zuwa ga gaskiya ga dukkan mutane kowane mutum in ya dauki alkur'ani zai samu shirya amma ko ba kowa ne in ya dauke shi ya karanta shi din zai samu muwafaka da shirya ba masu tsoron Allah su ne sun karanta alkur'ani za su samu wafaka da shirya shi yasa Allah ya kita qul huwa lil amanu hudan wa shifa shi alkur'ani ga wanda suka yi imani shiriya ne da kuma waraka kaga sai aka ce ga wanda suka yi imani wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqar wanda ku ba sa imani shi alkur'ani bai zama haka ga su ba a cikin zukatansu akwai nauyi da yake hana su su je alkur'anin jin da zai sa su amfana su karɓo su karɓe shi su shiryu wa bushra lil mu'minin kuma abin da yake faranta rai ne ga mu'minai idan idan idan mu'minai suka ji alqur'ani sai su samu bushara wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun mu'minai in suka ji alqur'ani sai ya kara musu imani su rinka farin ciki su samu farin ciki suna rinka sai su rinka yin bushara da abin da ya sauka a gare su na abin nan a kyakkyawan albushir da aljanna man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allah aduwan lil kafirin Allah ya ce wanda duk ya kasance maki ga Allah maki ga mala'ikun Allah maki ga manzannin Allah kuma maki ga jibril maki ga mika'il shi ma wannan luga ta mika'il a mika'il mikal ko mika'il duk wanda ya kasance makiyi ga waɗannan fa inna allaha aduwwun lil kafirin to Allah makiyi ne ga kafirai wato ma'ana kafiri ne shi wanda yake abokin gaban Allah yake adawa da Allah to wannan ya kafurta domin daga cikin wajibin imani a so Allah fiye da son kowa a so Allah fiye da yadda kake son kowa a na amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi tsananin soyayya ga Allah bisa kowa da wannan shine sharadin imani kuma daga cikin sharadin imani eh, daga cikin abin da yake sa aka samu halawatul iman an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zamanto Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi soyuwa ga mutum fiye da wani su to haka dalika to soyayyar Allah ita ce kishiyar wato adawar Allah kafirai su suna adawa da Allah saboda suna sun butulce ma Allah suna inkarin ni'imomin Allah babban babban babban sababin soyayyar Allah madaukakin sarki mushahada in ni'imar Allah ka riga ganin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka sai ka so Allah saboda ya halicce ka daga babu ba abin da ya kai babu muni ba abin da ya kai babu baci ba a yi shi ba wanda ba a yi shi ba ma duk zero yake sifir babu shi to Allah ya fitar da kai daga babu sannan kuma ya raine ka ya kula da kai ya maka daga duk abin da kake so ya baka daga duk abin da kake jin tsoro ya amintar da kai to wannan saboda wannan mutum zai so Allah wa kun min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kake gare ku daga Allah ta ce. to dan haka wanda ya kafirta wanda ya butulce ma Allah baya son sa to dama kafirci shine butulci to wannan shine kafiri saboda haka rashin son Allah alama ce dalili ne na kafirci haka da ka san mala'iku za mutum zai so mala'iku saboda bayan Allah ne masu girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bal ibadun mukramu san mala'iku yana daga cikin alhubbu lillah min awsaqi ural iman alhubbu fillahi wal bughdu fillah daga cikin wato igiyar imani tafi kowace aminci shine kai soyayya dan Allah kai kiyayya dan Allah to daga cikin soyayya don Allah soyayyar mala'iku da soyayyar manzanni soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta daga cikin alhubbu filla, saboda Allah saboda matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah saboda Allah na son sa Allah na son sa fiye da dukkan halittarsa saboda haka duk wanda yake mai gaskiyar soyayya ga Allah dole so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku yace yana da'awar son Allah amma baya son manzannin Allah baya son mala'ikun Allah to makaryaci ne akan san Allah to shi sa Allah ya ce nan fa inna Allah aduwwun lil kafirin to wani a ya sani cewa Allah madaukakin sarki makiyi ne mai kiyayya ne mai gaba ne da kafire wannan ya nuna cewa daga cikin sifofin ayyukan Allah akwai sifar adawa kamar yadda yake akwai sifar yalla ta da sifar mahabba sifar soyayya kuma dan kace Allah yana kiyayya ko kuma Allah yana adawa da wanda daga cikin halittarsa ba kamanta Allah da mutane ba dan baka ce Allah yana adawa kamar yanda mutum yake adawa ba in ka ce Allah yana adawa kamar yanda muke adawa ko kamar inda wani yake adawa shine ka kamanta adawar Allah amma ina ma ka san hakikanin sifar Allah din ballantana ka kamanta ta da wani tabbatar da sifar Allah ba kamanta Allah ne da sifar da sifar halittarsa ba hmm? kamar yadda ka tabbatar da ganin Allah baka ce in ka kace Allah yana gani kace Allah yana ji wannan bai sa ka zamanto mai kamanta Allah da halittarsa ba haka zalika in ka tabbatar da waɗannan sifofi da Allah ya ambatan ya jingina ma kansa a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasarta su ya dangana su zuwa ga Allah ba kamanta Allah ba alqur'ani da sunna sun girma sun ɗaukaka sun tsarkaka daga ya zamanto suna yin tashbihi da Allah babu tashbihi da Allah a cikin alkur'ani da sunna abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunna gaskiya ne da ya waje ba imani abinda Allah ya faɗa akan kansa ka sifanta ka tabbatar da shi ka tabbatar da shi ga Allah ala muradillah a bisa muradin Allah ma'ana muradin hakikaninsa ba tare da kayi tashbihi ba ka ce abinda ake nufi da adawar Allah kamar kaza wato irin ta ce adawa irin tawani ba tare da kuma ka yi takifi ba ka faɗi haƙiƙaninta ka ce ma'anar adawar Allah shi ne kaza ka faɗi haƙiƙaninta ka ce ga haƙiƙanin yadda Allah ya sufantu da ita ba kuma tare da ka yi tawili ba kace a ai da Allah ya ce adawa Allah yana adawa hmm, ba Allah baya adawa abinda ake nufi Allah yana nufin wato a intikami yana nufin azaba akan wanda yake adawa shi ake nufi kaga nan wajen sai da kai fas sai da ka fassara hakikanin ka ce a to ai wannan hakikanin da na fassara ba za ta ba za ta daidaita daga Allah ba sai kai tawili shi za a kita duk mai tawili sai yayi tashbihi sannan yake yin tawili wannan awqa'ahu mawqi'a lahum bayanan li halihi wato Allah madaukakin sarki sai ce fa inna Allaha aduwwun lil kafirin bai ce fa inna Allaha aduwwun lahum ba domin ya bayani da halinsu cewa halinsu a cikin wannan adawar menene shi kafin shi in ku da Allah ya ce fa inna Allah aduwun lahum to Allah makiyinsu ne ta gaba a bayanin ne halinsu ba amma a cikin balaga ta alkur'ani sai aka kawo iqamatu zahir hmm, mawqi'il mudmar mahallin ay idmari sai amma sai aka kawo shi bil zahir balaga ce ta alkur'ani Allah makiyi ne ga kafirai ma'ana wato a bayyana halin su kan cewa su waɗannan masu wannan adawa ga Allah da mala'iku da manzanni da jibril da mika'il kafirai ne na ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله تعالى يتي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات wa ma yakfuru biha illal al-fasiqun Allah ya ce walaqad anzalna ilai lallai wallahi lallai mun saukar da ayoyi mabayana Allah lamul ƙasa rantsuwa Allah yi yace hakika tabbas wallahi mun saukar da ayoyi mabayana ilai ka gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yakfuru biha illal al-fasiqun mai kafirta da waɗannan ayoyi mabayyana eh, sai fasikai masu fita daga da'ar Allah wanda dama can bin Allah ba shine a gabansu ba wanda dama addini bai dame su ba Allah maɗaukakin ah, nan wannan ayar ta sauka ne yayin da Malik ibn Suriya yake cewa ai ba waɗansu ayoyi da manzon Allah sallallahu ya zo da su da suke nuni akan gaskiyarsa da har zai sa su Yahudawa su zo su yi imani da shi su ba su ga wata aya ba ba su ga wata hujja ba kamar yanzu ne mutane da zaka masu masu karyata samuwar Allah masu karyata addinai sai ai babu wani abu babu wata hujja cikin addini saboda girman kai da da da da izza bil ithm to shine nan Allah madaukakin sarki ya musu raddi cewa tabbas Allah ya saukar da ayoyi mabayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne lakin Allah ya shahadu bima anzalahu ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu sai dai Allah ya riga ya shaida kan abin da ya saukar ya zuwa gare ka ya saukar da shi da ilimin sa kuma malaiku ma masu shaida ne to shaida Allah ku ta isa wa kafa billahi shahida Allah ya isa ne shaida to wannan a cikin wannan akwai tasliya akwai ban hakuri akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da imaninsa da tabbatar da imanin muminai sannan a cikinsa akwai kuma kalubale ga kafirai akwai kimsa musu bakin ciki akwai kimsa musu bakin ciki da cewa abin ba sa da cewa tabbas ayoyi mabayyana sun zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake sha'aninsa shine ya ba addini sha'aninsa shine ya da'a ga Allah zai san cewa ayoyi mabayyana sun zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce ayoyi ba su zo ba ya kafirce musu ya kibin su sai mutum wanda yake dama addini bai dame shi ba shi sai ce ma yakfuru biha illa alfasiqun ba mai kafirta da waɗannan ayoyi mabayyana sai mutane wanda suke fasike masu fita daga da'ar Allah wanda yake addini bai dame su ba to kamar yanzu ne ba wanda zaka ga eh, yana gaba da addini ba wanda zaka ga yana gaba da addini sai wanda dama dukkan sifofi na kirki dukkan sifofin da Allah yake so dukkan abin da ake gani shine kirki shi dama ba wannan ne a gaban sama tantiri ne hmm? dan iska ne tsinanne ne za ga shine wanda ke gaba da addini shine wanda zaka yana cewa ai babu wani ma yan addinin ma ne su yan addinin ai addinin ma me ya zo da shi yan addinin duk munafikai ne sai ka ga shi akan me yake ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u ya yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin alamar wanda baya son addini wanda yake karyatawa da addini kenan ba shi da rahama ga miskini baya kwadaitarwa a kula da maraya ba ka taɓa sanin ba ka taba samun a kan son a kyautata ma ɗan adam ba a kyautata ma bayan Allah ballantana akan a girman Allah bai ma baya ganin girman Allah to wannan shine wanda yake za a bi saboda a cikin wannan ayar akwai tasliya sannan kuma akwai kalubale da bayyana halin hakikanin wanda suke kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum ce a kafaru biha yanzu za su kafirce da ayoyin Allah ne wa kullama ahadu ahadan kuma koyaushe suka yi alkawari ma Allah da wani alkawari akan cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana ko kuma za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe za su sun suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ba za su taimaka ma mushrikai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba nabadahu fariqun minhum za a samu ta jama'a daga cikin su suna warware wannan alƙawari wato yanzu koyaushe inkari ne wannan istifham din ta inkari ce koyaushe suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari za a samu wadansu da za su warware alkawari nawa suka yi suka yi warwarewa wannan kun ga muhataba ce ga su yahudu da suke zamani yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗin halin su ne kuma sun sani sun sai yana alƙawarin da suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka warware aka samu na hu fariqun minhum sai an samu jama'a daga ciki sun warware wannan alƙawarin bal aktharuhum la yu'minun bal da yawa daga cikin su ba sa imani ba mu'mine bane shi yasa suke warware alƙawarin wato ba ma mu'mine bane akan addinin su domin addinin su ma yake su cika alƙawari farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da su za su kiyaye za su haɗu kan su kiyaye madina idan aka cuci wani daga cikin mutane idan wani daga cikin mutanen madina ya kisan kai za su haɗu su biya diya idan aka zo aka ce za a ci madina da yaƙi duk za su haɗu kansu kare madina alkawari ne alkawari aka yi tare da su gabaki ɗayan su farkon zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madina amma aka suka rinka warwarewa farko banu banu kainuka suka warware aka samu wani daga cikinsu ya ya sami musulma tana kasuwarsu tana sayar da abubuwa ya ya sanya mata dutse a jikin zaninta a jikin mayafinta tana tashi ta yi tsirara don ya tozarta ta saboda kawai musulma ce wannan ya daga cikin abin da yake warware alkawari dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori su kenan sauran ba su daddara ba ba su tsira ba su daddara ba banu nadir suka biyo baya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su neman a biya su taimaka wajen biyan diya suka je suka ce ba ku taɓa samun dama irin wannan ba ku zo ku saukan masa da dutsen nika a kansa ya mutu ya faɗo ya danne shi ya kashe shi kuma ya mutu ku huta mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ya tashi ya tafi ya ce to Allah ya sanar da shi da warware alƙawari da suka yi su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm, ya sallame su ya kore su daga Madina sannan banu Quraida ka gani duka in aka yi alkawarin sai an samu wadansu daga ciki sun warware ba kwarai da su ma nasu yanzu bayan shekara biyar bayan sun ga abin da wa'ancan yan uwan nasu suka yi su ba suka je suka haɗa baki da mushrikan maka lokacin yakin ahzab cewa za su buɗe musu hanya su shigo cikin madina don a ci al'ummar musulmi ta nan wajen su ma allah ya tona musu asiri haka zalika suka yi sai su yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam alkawari kamar yadda kamar yadda makiyansu mutanen fir'auna suka rinka yi ma annabi musa la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani isra'il haka suka rinka yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai mana idan ka idan lokacin da suka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka za su masa tambayoyi guda biyar in ya ba su amsa za su yi imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun tabbatar bisa al'awarin da Allah ya dauka ma ya dauka akan akan Yaqubu Isra'il kenan idan na amsa muku za ku yi min mubaya kuma ku bi ni suka ce mun yi suka tambaye shi da ya gama shi sai suka kawo illar a ai ka a daga ciki haka ce haka yi maganar mun tambaye ka wane ne mutumin ka cikin yahuda ka a cikin mala'iku ka ce jibril ne da haka ba za mu yi da kai ba koyaushe suka yi wani alkawari sai an samu ɗan za su to alamar wannan alamar rashin imani don baka samun mumini ha'i dukkan duk da yake hadithin za'if ne amma ma'anarsa ingantacciya ce ingantacciya ce mumini ana gina shi akan kowace dabi'a banda khiyana banda ha'inci mumini ba shi da halin ha'inci shi yasa take daga cikin alamomin munafukai daga cikin alamomin munafukai ha'inci to wanda ko zai alkawari ya warware to wannan ba mumini bane to amma kaga ka duba ka gani gashi Allah ya gaya mana su amma yanzu zaka samu waɗansu daga cikin musulmi sai bin yahuda suke wai alkawari ai alkawari ba yahudi shine zai maka alkawari gashi Allah yana cewa aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum amma wai har a ce wai za a je wai ayi abu ana ganin masu jihadi su Hamas masu tsayawa su ce za su yi jihadi dan shine abinda zai tabbatar ma da musulmi haƙƙin su a baitul a Qudus sai a ce wai su ne ba sa son a zauna lafiya sai wanda suke cewa su za su bi yahudawa a zo a yi alkawarin zaman lafiya wani alkawari ne ba su warware ba wani alkawari ne ba su warware ba kuma wannan sifar kafirai ne shi yasa manzo Allah madaukakin sarki yake cewa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ma tahafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa idan kana jin tsoron mutane za su yi maka ha'inci kun yi alkawari da su za su warware to tun kafin su warware ka sanar da su kan cewa babu wani alkawari tsakaninmu da san da su kan cewa an koma gidan jiya an koma tsakanin mu sai yaki amma kai mumini wai kace a ai zaman lafiya zaman lafiya ka sallama bayan kuma ga ɗabi'ar su sun yi sun warware sun yi sake sun sake sun warware hmm? ka zama wani ya daga cikin rauni wala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law to Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa bal aktharuhum la yu'minun su mafiya yawan su ba sa imani ولما جاءهم رسول مصدق ولما جاءهم رسول من عند الله yayin da manzo ya zo musu min indillahi daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum mai gaskatawa ga abin da yake tare da su na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sashi kungiya daga cikin waɗanda aka ba su ilimin daga cikin wanda aka ba su littafin Allah daga cikin Yahudawa na baza sai suka na kitaballah sai suka yi watsi da littafin Allah ai suka yi watsi da attaura wara a zuhurihim a bayan bayansu ai lam ya'malu amalu bima fiha min al-imani bin rasuli wa ghairihi saboda haka wato ba yi ma'anar wato suka yi watsi da attaura a bayan bayansu ba su yi aiki da abin da ke cikin ta ba na umarni da su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo musu muna gani nan irin yadda malamai suke ta kokari malaman tun tun ba na wannan zamanin ba tun daga irin su tun daga irin su ibnu hazm da suka rinka kokari su rubutu su faɗi irin abubuwan da suka zo a cikin attaura da injila na gaskatawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulmi ma kenan sun san wannan ballantana malaman su ahlul kitab malaman musulmi ma sun san wannan haka zalika shekul islam ibn taymiya a cikin aljawabus sahih hmm? haka zalika ibn al-qayyim a cikin hidayatul hayara sannan kuma gashi nan har a wannan zamanin irin su abdul ahad dawud wani babban kisis hmm? da irin su abin nan a shek ahmad didar allah ya ji kansu baki daya suka bayyana irin abubuwan da ke cikin littattafan nasu da suke bayyana gaskiyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma yake umarta su da su imani da shi amma da ya zo sai suka yi watsi da shi a bayan bayan su ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba kai ka ce ba su taba karanta littafi ba na واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول لا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم الله تعالى يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان maimakon wato su abin da ya zo su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo musu kamar yadda yake a cikin littafinsu sai suka yi watsi da littafin allah a bayan bayansu suka zamanto tamkar ma ba a saukar da littafin a gare su ba maimakon su bi littafin allah da abin da ke ciki na umarnin su da imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wata ba'u ma ta sai suka bi abin da shaidanu suka karanta suka ba da labarinsa ala mulki sulaiman akan zamanin mulkin annabi Suleiman akan zamanin mulkin annabi suleiman wato na sihiri cewar a annabi Suleiman ya zo ya samu sihiri abinda ya faru annabi Suleiman kamar yadda kisar da yadda waɗansu malaman tafsiri suka firin jayarwa nan imam suyuti ya kawo kisar guda biyu ta biyun ita ce mafi rinjaye kamar yadda albagawi ya rinjayar cewa annabi suleiman ya zo ya samu mutane suna yin sihiri a ma'ana sihiri shine dukkan abin da yake wato ya buya abin da yake ba a bayyana ba don haka ake ce ma as-suhur daga as-sihir ne ay ma latufa wa khafiya abin da yake da siranci da ɓuya abin da sa aka ce ma as-sahur saboda ana cin abincin ne a cikin duhun dare ba a bayyana ba to da haka sihiri shine abin da yake a boye amma kuma yake da tasiri ba za ka ganshi ba amma kuma zai yi tasiri to annabi Sulaiman da zo ya samu littafan da aka yi na sihiri wanda shaidanu suka zo suka zo suka haɗu da mutane suke karfafa su akan yi sai tattara dukkan rubuce-rubucen ya binne su don mutane su daina zin sihiri bayan mutuwar annabi sulaiman sai shaidaru suka suka nuna wa mutane inda annabi sulaiman ya binne wannan sihir sai suka ciro shi da suka ciro sai suka ga abin sihiri ne sai shaidanu suka ce musu ai dama da wannan ne annabi sulaiman ya samu rinjaye ya samu iko akan mutane da aljanu da tsuntsaye saboda haka annabi sulaiman ba mutumin kirki bane dama sahirin saboda haka yi tafi aka tafi a haka a cikin tarihi ha a yanzu a wajen yahudawa annabi suleiman sahiri ne annabi suleiman ba annabin allah ba ne annabi suleiman kafiri ne sai da alkur'ani ya sauko sannan ya wanke annabi suleiman ya ce wa ma kafara suleiman suka bi wato yahudawa sai suka koma ya zuwa wato suka bar ilimin attaura suka koma ya zuwa ga tatsuniyoyi da camfe-camfe da sihiri wanda shi ne shaidanu suka ambata suka dangana shi zuwa ga annabi suleiman allah ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirta ba ba kafiri ba ne bal shi ya bata sihiri ta ya za a yi ya zamanto ya kafiri bayan annabin allah ne a wajen yahudawa annabi suleiman ba annabin allah ba ne sarki ne kawai wanda ya samu rinjaye akan mutane da dabaru da sauransu na yaki da kuma wannan sihirin da suke danganawa ya zuwa gare shi to Allah ko ya ce ya jira annabi Sulaiman a cikin jerin gwanan annabci inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atina da zabura Allah ya nasata akan wanda ya masa wahayi cewa annabin Allah ne wa laqad atina dawuda wa sulaimana ilma ilimi a nan wajen shine annabci Allah ce ba mu annabi Sulaiman da annabi Dawud da ilimi wa kullan atayna hukman wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi hikim mun bashi hukunci na annabci kuma mun bashi mun bashi hukunci shine sarauta na hukunci da littafin Allah wa ilma da ilimin annabci to su ko sai suka ce annabi Sulaiman ai ya samu rinjaye ne akan mutane da aljanu da tsuntsu da sihiri haka kuma ya shahara a wajensu har sai da tukun alkur'ani ya sauka ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin na na kafaru sai dai shaidanu su ne wanda suka kafirta yu'allimuna nasa sihir suna koya wa mutane sihiri suna koya wa mutane sihiri wato ma'ana shine dalilin kafircinsu da wannan ayan ne aka kafa dalili akan cewa duk wanda yake koyar da sihiri duk wanda yake koyar da sihiri kafiri ne waɗansu malamai sun yi tafsiri sun ce idan da wanda yake koyarwa kai da wanda yake koya dukkaninsu kafirai ne to waɗansu suka yi tafsili suka ce idan yana koya ne domin ya san shi domin ya guje shi hmm? to wannan ba za a ce kafiri ba ne amma in yana koya domin ya amfani da shi yana itikadin zai yi aiki domin ya san shi to wannan kafiri ne hmm? sabanin nan fa akan kafirci ne amma babu saɓani akan cewa sihiri koyansa haramun ne akan kafirci ne aka yi saɓani amma koyansa haramun ne sawa'un dan ka san shi ka san me yake ciki ko ma dan ka san shi kai aiki da shi haramun ne in dan ka san shi kai aiki da shi ne to wannan kafirci ne Allah madaukakin sarki ce yu'allimuna an-nasa sihir shaydanu suna koyarwa da mutane kafirci wannan abin da yasa aka yi istidlali da wannan jumla akan kafircin wanda yake koyar da sihiri shine jumla ce haliya walakin na shayatsi na kafaru shaidanu sun kafirta halin kasancewarsu suna koyawa mutane kafirci saboda haka wannan shine dalilin kafircinsu cewa suna koyawa mutane sihiri wa ba unzila ala almalakain suna sanar da su abinda aka saukar ma mala'iku guda biyu ai abinda aka yi ma mala'iku ilhama na sihiri an karanta wannan ayar malakain an karanta ta malikain an karanta ta malikain a kira'ar malikain ai iljan wato waɗansu mutane ne eh, waɗansu mutane ne waɗanda Allah ya ba su ilimin sihiri su su guda biyu a kira'ar malakain kuma mala'iku guda biyu suna koya mutane da aka saukar ga mala'iku guda biyu bi babila a babil shine gari wani gari ne a cikin kasar iraq haruta wa marut waɗannan malakai ne ɗin mala'iku guda biyu su ne haruta da marut abdullahi ibn qala ibn abbas huma sahiran abdullahi ibn abbas yace cewa masu sihiri ne guda biyu kana yu'allimani sihr suke koya mutane sihiri wa qila aka ce malakani unzila li ta'limihi ibtila'an min Allah lin nas aka ce kuma mala'iku ne guda biyu da aka saukar da su Allah ya saukar da su su koya wa mutane sihiri domin ya zama jarabawa daga Allah wato sihiri din abu ne wanda yake asasinsa mala'iku suka saukar da shi domin jarabawa ya zuwa domin jarabawa daga Allah idan suna duk wanda ya zo zai koyi sihiri daga gare su sai sun ce masa mu fa an kawo mu ne domin jarabawa sau da haka da kafirta da koyon wannan sihiri ballantana ka yi aiki da shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma yu'allimani min ahad ba sa koya ma wani hatta ya ƙula har sai sun ce masa a fuskar nasiha inna ma nahnu fitna mu jarabawa ce daga Allah ga mutane Allah ya jarabce su cewa wanda ya koyi abin nan duk wanda ya koye shi zai kafirta wanda kuma ya rabu da shi ba ruwansa da shi wannan shine mumini fara takfur dan haka kada ka kafirta da koyan sihiri fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji masu yin sihiri wanda suka kafirta suna koya daga wajen haruta wa marut abinda suke suke raba suke rabewa suke suke farrakawa su raba tsakanin miji da mata a sanya miji ya ki matarsa ko a sanya mace ta ki mijinta ko a sanya miji ya kasa kusantar matarsa ko a sanya mace ta kasa kusantar mijinta wa ma hum bidarrina bihi min ahad Allah ya ce su ai as-sahara bidarrina ba masu cutarwa ba ce bihi da wannan sihir din min ahad ba masu ba ba cutarwa bane ga wani illa bi idnillah sai da iznin Allah sai da nufin Allah wato sihiri ba shi da iko a kashin kansa sai da izinin Allah sai Allah ya yarda yana daga cikin asbab ya daga cikin asbab asbab da musabbabat idan aka samu sababi za a samu abin da sababin ya kawo amma sai da izinin Allah wata za ka samu sababin ga baki daya ko babu izinin Allah ya zama ci abin ba zai yiwu ba kamar yadda ake gani a cikin khawariqul adad abubuwa da suke suke keta al'ada wai wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma wala yanfa'uhum suna koyon abin da yake su a lahira wala fa'uhun baya amfaninsu baya amfaninsu shine sihiri wala qad alimu wallahi sun sani ai su yahudawa laman ishtarahu duk wanda ya zaɓi sihiri ai da aw istabdalahu bi kitabillah ya zaɓi sihiri ko ya musanya shi da littafin Allah kamar yadda suke suka aje littafin Allah suka koma ya zuwa ga sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo ba shi a lahira ba shi da wani rabo komai kankantarsa nan aka yi nafi da takidin nafi da harful da min an nakira da min aljarra ba su da wani abu min halak ba ce malahu fil akhirati halak sai aka ce malahu fil akhirati min halak ba su da wani rabo komai kankantarsa wani bisa ma sharau bihi anfusahum abinda suka sayar da kawukansu Eh, bihi da shi shine suka karbe shi suka sayar da kawo kansu amfani da suke samu daga sihirin kenan na duniya ya tur da shi ya mugusta laukanu ya alamu amma ina ma da su san haka walau annahum amanu wattaqau Allah ya ce da a ce su yahudawa amanu sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani wattaqau suka yi taqwa suka ji tsoron Allah suka bar saba ma Allah suka bar sihiri ah, lamatsubatun min indillahi khair to da wallahi sakayya min indillahi daga Allah khair ita ce mai ita ce alkhairi law kanu ya'lamun amma ina ma da sun san haka jumlar lamatsubatun min indillahi khair ita ce jawabin sharaɗin, an kawo ta da jumla ismiya don a tabbatar da tabbatuwar wannan rabon ga duk wanda ya imani ya yi tafawa wannan ayar a waɗansu malamai da suke waɗansu mutane da suke ganin ƙungiyoyi da suke ganin suke kora sihiri sun ce sun yi mata wata fassara daban domin su sun kora sihiri alhali ko sihiri Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani Allah ya ce waje a saharatu fir'au masu sihirin alfir'auna sun zo saharu a ayunan nas sun sihirce idanuwan mutane saboda haka Allah ya tabbatar da su haƙiƙa ne Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani ba wanda yake inkarinsa sai wanda ya zama ya ratsi daga tafarkin sunna ya shiga hanyar bid'a to wanda suka yi inkarin sihiri wanda yake matabar mu'tazila ce da waɗansu daga cikin malamai na ahlus sunna wanda su ma suka kuskure kamar abu ishaq al-isra'ini suka ce babu sihiri saboda haka sai suka ce to yaya Allah ya ce wa ma yu'allimani yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakain sai suka ce a'a wannan ayar ma dinnan wa kafara sulaiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala malakain wannan ma din nafiya ce suka ce a wa ma unzila ala malakain ba a saukar da komai akan mala'iku ba a babila haruta wa marut wa ma ahad to shine aka haka ne to yaya za ku yi da wa ma ahad hatta ya kula inda ma hannu fitna inda kuka ce wannan ma nafiya ce ba za ba za ta yi istiqama ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula inda ma hannu fitna ka ce ba sa koya ba kowa har sai sun ce mu fitna ne a gare ka kana nufin cewa wato ba sa koya wato ka yi korewar kan ka kore kan cewa san ba su ma koyar da kowa sihiri din ba to wannan ta warware ma'anar cewa maɗin can nafiya ce tana kore cewar ba a saukar da mala'iku a babila da suke koyar da mutane sihiri domin fitina daga allah ba kissar amma da ake saboda haka wannan tafsirin ya gini ne akan inkarin sihiri saboda haka aka yi takallufin nuna cewa inkarinsu su ga sihiri bai saba alkur'ani ba wasu shine wannan fassarar da aka yi cewa ma'anan wajen mausuliya ce yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakai suna shedanu suna koya wa mutane sihiri suna koya musu abin da aka saukar da shi ga mala'iku guda biyu sune Harut da Marut a Babila kissar amma da ake faɗa ta kan cewar Harut da Marut mala'iku ne da suka yi hasada ga bani Adam suka ce yaya aka yi su sun dade suna bauta ga Allah amma ga banu Adam an zo an turo su duniya an zo an halicce su kuma an ce su ne za su zamanto mazauna aljanna sai suka yi hasada gare su ta yaya za a yi a ce su da suka dade suna bautar allah ba su ne za su zamanto yan aljanna ba sai eh, annabi adam da zurriyarsa to shine sai allah sai allah ya san hasadar su sai ya ce to ku zo kuma in sa muku irin irin wato hawa san rai na bani adam in saukar da ku a ƙasa in gani mai za ku yi suka zaɓi kan cewa a musu wannan ibtila'i din shine suka je daga baya suka fitinu da wata mata eh, wai ita ce wadda ta zama to tauraruwar zahara suka fitinu da ita suka je suka yi zina suka yi kisan kai suka sha giya gashin da kisa da wanda yake daga bata da asali a cikin alkitabu wasu sunna babu wani hadisi sahihi da ya nuna akan wannan daga kisoshin bani isra'il ne alƙadi iya a cikin alshifa ya yi raddin wannan kisar eh, dama dai bata da isnadi amma da duk daga da wato ka'idodi na wato usulul din na ka'idodin aƙidar musulunci don ya nuna kan cewa ba yadda za a yi wannan isa ta tabbata saboda su mala'iku bayan Allah ne waɗanda suke ba sa saba mu umarnin Allah ba sa gaba gadi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ta yaya za a yi har su ce sun yi hasada ga bani adam inda hasada haramun ce ta yaya za a yi saba ma Allah da yin hasada ta yaya har za a zo su ce ma Allah mu da su ne aka sa su a bayan kasa ba za su yi barnar da yan adam suke ba bayan Allah yana cikin da cewa la hu bil qawl ba sa shan gaban Allah ba sa riga Allah da wata magana to saboda haka wannan duk iso ne wanda yake suna daga cikin isra'iliyat da bai halatta mutum ya gaskata su ba malaman tafsiri da suke kawowa suna kawowa ne ta babin kanta su ambaci kissar isra'iliyat amma kaga alƙadi al’imam suyuti shi bai ma ambaci ma wannan kisar ba itlaƙan a cikin tafsirinsa wanda yake kuma shine daidai domin ba ta da wani asali yana daga cikin kisoshin bani isra'il amma wannan kisa wannan ayar ta tabbatar da kan cewa akwai sihiri kuma allah maɗaukakin sarki ya nuna cewar sihiri ɗin asalinsa mala'iku suka allah ne ya saukar da shi mutane domin mutane su san shi ne domin mutane su san cewa kafirci ne kada su yi shi saboda ko da shaidanu sun zo sun koya musu ko da shaidanu sun zo sun koya musu san cewa wannan kafirci ne ba za su yi shi ba kuma sihiri nan sihiri nau'i nau'i ne a cikin tafsirin wannan ayar a abin nan arrazi ya kawo fanoni daban-daban na sihiri wanda yake duk baka bukatar sanin wani baka bukatar sanin su ko da wato an yi maka sihiri ba ka buƙatar sanin sihiri don ka warware sihiri an nushira ba a yi nushira ba a warware sihiri sai da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya domin aisha take ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba za ka yi nushira ba ba za ka yi maganin sihirin da aka yi maka ba sai ce Allah ya mun Allah ya mun magani da me Allah madaukakin sarki ya masa magani da almu'awwidat hmm? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda ya taba neman tsari da wani abu da ya kai karfin neman tsari da birabbin falaki da birabbin nas sannan kuma ga ayatul kursiyu guduma dukan shaidanu saboda haka abin sihiri ana warware shi ne da ayoyin Allah da ma'awudat ba a warware shi da wani sihiri irin nasa kuma hukuncin sihiri kafirci ne da nassan alkur'ani hatta su kansu masu sihiri sun san da wannan su ma suna cewa Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce wallahi sun sani laman ishtara wallahi duk wanda ya sai sihiri duk wanda ya zaɓi hanyar sihiri ya je ya yi shi ya yadda ya ɗauki wannan hanya ta sihiri ya san cewa malahu fil akhirati min hala ba shi da wani rabo ko nasisin sisin kwabo a lafiya akwai wani wanda ya rubuta littafi akan black magic irin waɗannan masu bautar shaidan din da yake cewa daga dukkan suna a ciki zama suna cewa sai mutum ya alƙawarin abubuwa guda uku da cewa Allah gaskiya ne da cewa wuta ta Allah gaskiya ce da cewa dan wuta ne shi in yi da dawa ina abubuwa guda uku sa zai wani nau'in ya sihiri da suke cewa black magic ni ban karanta ba amma wanda ya karanta shi yake gaya mun wani ta sai wannan tambayoyi guda uku to ni da yake gaya mun sai na tuno da wannan ayat ta suratul baqara Allah ya ce wanda suka yi sihiri sun sani cewa ba su da wani rabo a lahira to ka gaska ce sai sun yi wannan sai wannan alƙawarin kuma hakika masu irin wato kungiyoyin asiri na boye wanda yake dama duk akan wannan aka gina dama daga cikin abubuwan da suke yi kenan wanda shaitan din yake bayyana gare su ya zo da kansa ya zo ya bayyana a gare su a zo a yi masa sujada a yi masa abubuwa dama duk daga cikin alƙawarin da suke sawa a cikin wannan sai da haddashi cewa abin nan akwai wuta kuma wuta za su je to allah maɗaukakin sarki a ya ce tur da abin da suka saya ga kawo kansu tafarkin sihiri wato tur da shi domin mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imaninsa mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imaninsa sai ya warware imaninsa ga allah sannan sihirin zai yi to tur da wannan ciniki kuwa ka ajiye imani ka je ka sai wani abu duk irin abin da zai baka na duniya Allah ya ce labisa tir da shi amma laukanu ya alamu ila ma da a ce sun sani wato ma'ana ilimi ingantacce shine zai kore zai hana mutum ya wannan abu ma'anan ilimin kuma shine ilimi wanda yake nisa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah to lada a wajen Allah shine mai alkhairi la imani da attaqwa shine yake bada wato daraja shine yake bada masubatun wato lada mai yawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya za a ko ba zai bada lada mai yawa ba a hali wanda ya sifanta da shi na cikin waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ce ya ayyuhal ladina amanu wannan shine kira na farko a cikin alkur'ani da wannan siga kira na farko ga muminai a cikin alkur'ani a wannan ayar Allah ce ya amanu ya ku wanda suka yi imani wannan uslubi shi na alkur'ani wajen khitaba ga musulmi baya ce musu ya ayyuhal muslimun sai dai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai aka kawo abin na aka kawo sila ɗin da a wato jumla fi'iliya mai nuni akan attajaddud kan cewa kullum a cikin aikin ƙarin imani kullum a cikin ƙarin imani suke ƙoƙarin ƙarin imani saboda al'imani ya zidu wa yankus yana karuwa yana raguwa to an sifanta da sifar waɗanda suke yin imani wato kullum a cikin sabunta imanin su suke yi da bin Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa in ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara domin alkhairi ne za a gaya maka ko sharri ne za a nusantar da kai kanka bar shi Allah ya ce la taqu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ai amru minal mura'a ka lura da mu ai raqibna kula da mu wato abin nan a janyo hankalinka ka ji shine ma'anar ra'ina wato ka abin nan ka faɗa ka ji janyo hankalinka ka ji kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa qulu unzurna amma maimakon haka ku ce unzurna ku ce kalle mu wato ka yi tsokaci ya zuwa gare mu wasma'u ku saurari umarnin Allah da yake umartar ku da shi wal na azabun alim wanda kafirai ku suna da azaba mai daɗi a kansu wannan aya ta sauka ne akan a ladabtar da muminai wajen zama wajen cuɗanya su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato in suna magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka amfani da wannan kalmar su ce ra'ina wato mai da hankalinka zuwa gare mu to saboda yahudawa su kuma suna amfani da wannan kalmar sai su masu ce ita ce mata ra'ina daga arra'una rubabbe hmm? suna amfani su zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kamar yadda mumine suke faɗa ra'ina amma su ga su to amma su kuma sai su yi amfani da ita domin su aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hana su wannan ƙa'idar saddu zari'a ce wato abin da yake asali ba shi da laifi amma zai kai ya zuwa ga wata barna to sai shari'a ta hana shi sai shari'a ta hana shi saboda in suka faɗa yahudawa za su yi amfani da wani kamar dama ce an buɗe musu kofa su ma su shiga wannan kofar domin su yi barna su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa idaya idayar Allah ko idayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata da girma a wajen Allah inna zalikum kana yudin nabi abu wato yin abinda duk abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wato a zai abinda duk zai cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata masa to Allah madaukakin sarki yana azaba a kansa wa qul unzurna sai Allah ya ce musu ne haka ku ce unzurna ai unzur ilaina kalle mu hmm, saurare mu ka kalli ya zuwa gare mu wato maimakon ku ce ra'ina ku ce unzurna wannan kamar yadda Allah madaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ladabtar da muminai wajen irin lafazin da za su yi amfani da shi wajen mukhataba su tsakaninsu yace kada mutum a bi samali ahdikum an yaqul abdi wa amati walakin fataya wa fatati ya mu gusta ga ɗayan ku ya rinka cewa na hmm, ko kuma ta sai dai ya ce wato yaro na ko abin nan a kuyan gata. bawa sai dai ce yaro na ko ku yangata amma kada mutum ya faɗi haka saboda haƙiƙanin ibada ai ga Allah ce to irin wannan lafazi wanda yake ake so har wato bakin mumini ya saba da faɗan abin da yake ya dace wannan ladabtarwa ne Allah madaukakin sarki ya masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen muhataba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil kafirina wasma'u ku saurari umarnin Allah wannan umarni ne na da'a wato ma'ana ku jawo ma'anar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abd wato ku lizinci jin umarni wato ku zamanto kan cewa a shirye kuke wato kun yadda kun yi saranda kun mika wuya a hore ku a hana ku sannan kuma ku yi da'a ku yi biyayya to wasma'u ai ma'ana ku jawu ku jawu ga umarnin Allah ku yadda a hore ku a hana ku kafiri na azabun alim duk wanda ko suka kafirce ma Allah suka ki jin umar wato suka yi ma Allah ta waye shine suka suka ki yadda su zamanto wanda za su yi saurari umarnin Allah a umarce su a hana su to waɗannan azaba mai rarrabi ta tabbata a gare su ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaikum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafurta daga cikin ahlul kitab da su da mushrikai ma yawaddu ba sa ba sa son ba sa son an yi nazala alaikum min khairin min rabbikum a saukar da wani alkhairi a gare ku daga ubangijinku wato ba sa son saukar wani alkhairi daga ubangijinku a gare ku ya ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk saboda hasada gare ku ba sa son a ce wani abu ya zo da yake bayyana faralarku ko kuma wani abu ya zo wanda zai kyautata ɗabi'unku ko wanda zai kusantar da ku ya zuwa ga allah ko wanda zai ɗaukaka darajar ku ba sa son wannan wallahu ya tasu bi rahmatihi man yasha alhali ko Allah madaukakin sarki yana keɓance wanda ya so da rahmarsa daga ciki shine ya keɓance mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamantowarsu da wato annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falalar Allah ce bai ba ma yahudawa ba bai ba mu wani jinsi ba sai ba mu wanda suke tuba ta ba aiko musu da wani annabi ba su ne larabawa da kuma sauran mutane wanda suka zo suka bi Allah ya keɓance al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da falala wanda ba wata al'umma ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce misalin ku kamar misalin da mutumin da ya dauki mutane aiki ne yace ku yi min aiki daga nan zuwa rabin rana in ba ku abin nan qirab kashi daya na lada zai ɗauki 'yan ƙodago biyu ya ce ku yi aiki daga nan zuwa la'asariya ba ku kashi ɗaya na lada sannan ya ɗauki na ƙarshe su ne musulmi na farko su ne yahuda na biyu su ne nasara ya ɗauki musulmi ya ce ku yi aiki daga la'asar zuwa faɗuwar rana shine aƙallin lokaci amma kuna da ƙiratsayin kuna da kaso biyu na lada sai suka ce Allah ya za ka samu mai aiki tsawon lokaci su kuma sai aiki ɗan ƙanƙanin lokaci sannan ka ba su rubin lada ya ce wannan falla ce wanda nake ba mu wanda da su to Allah ya keɓance al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan falala shi yasa wato maganin hasada ka da wannan aya wallahu ya yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya so da rahmar da rahmarsa sai ka huta zuciya ka ta huta domin duk yanda ka so ni'imar Allah ta gushe ga wanda Allah ya masa ni'ima duk hasada ka ga zafin hasada ka ba za ta gushe ba ba za ta gushe ba saboda haka sai dai ka cutu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka cuci kanka saboda Allah ba zai daina ni'imarsa ba zai daina falalarsa ba hmm, akan waɗanda yake yi ma falala wallahu dhul fadl azim Allah mai falala ce mai girma to a cikin wannan akwai ishara da kan cewa mai ukan ka je kana ta hasada ka roki falalar Allah tunda falalar Allah mai yawa ce in ka ga yema wani mai ukan ka je kana hasada ka je ka roki falalar Allah shi yasa Allah ya manzo Allah madaukakin sarki yake cewa wala tataman wala tatamanna wala tatamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله kada sashin ku su rinka burin da Allah ya yi ma waɗansu na falala wato mata da suke cewa maza suna jihadi suna zama tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba sa samun komai to su ma ina ma su ma za a ba su fi wa'annan abubuwan Allah ya ce a'a kada ku rinka burin abin da Allah ya ba mu waɗansu falala akan waɗansu ya fifita su kada ku rinka burin burce burcen wannan falala abinda maza suka yi ya tabbata a gare su ma mata suka yi na tsorori ya tabbata a gare su ku roƙi Allah daga falalarsa ku ya cewa ina ma mu ma maza ne mu samu kaza hmm? kada mata ku ce ina ma mu maza ne mu samu kaza kada marasa kuɗi sai ina ma mu masu kuɗi ne mu yi kaza was'alullaha min fadli ku roki Allah daga cikin falalarsa ku roki Allah daga cikin falalarsa shi yasa kaga Allah ya ya abin nan a ya nuna mana misalin bayan Allah salihai annabi zakariya da ya ga falalar Allah akan maryam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa kowace mala'ika jibril ya shiga ko yaushe zakariya ya shiga wajen maryam sai a cikin mihrab sai ya ga arziki a wajenta abincin bazara ya ganshi